Hausawa Top TV tashar al'umma. Jama'a sun fara shagube ga Bola Ahmad Tinubu duba da rashin lafiyar da take damunsa kuma yana so lallai sai ya mulki ƙasar nan ta Najeriya. Inda a yanzu aka fara yaɗa bidiyonsa waɗanda iri-iri wanda babu shakka suke nuni da rashin lafiyarsa. inda ake yada lokacin da za a bashi tutar APC a hannunsa lokacin da ya lashe zaɓe tutar ma bai iya rike ta ba inda babu shakka wannan ya zama abin shagube abin kuma wato yi wa dariya domin wanda ake so ya rike tuta ya ma kasa rike tuta ta ya zai iya rike najeriya da take dauke da miliyan mutane sama da miliyan biyu inda a dangane da wannan kasa rike tuta da ya nazir sarkin waƙa sai da ya dauki bidiyon ya ɗora a shafinsa ya ce haba jama'a mutumin da ya kasa rike tuta shi zai rike mutane miliyan 200 mutum miliyan 200 fa sarran gwamnatin arewa to ai akwai allah babu shakka wannan abu da wato tunin biyayi ya zama abin kalubale a gare shi sannan kuma da bidiyon da ake yadawa ya shigo wajen taro inda ya zame zai faɗi sai riko shi aka yi sannan haka zalika akwai bidiyo wanda ake yadawa takarda ma da yake jawabi ya kasa iya riƙe ta ya juya ta jawabi yake yi takarda yake so ya juya amma ya kasa juya takardar wannan cikakkiyar rashin lafiya kenan wannan shi yake nuni da cikakkiyar rashin lafiya takarda don rashin nauyinta wanda yaro ɗan shekara ɗaya da rabi ma zai iya riƙe ta ya juya ma ita amma shi ya kasa juya takardar sannan kuma da bidiyon da yake hannunsa yake karkarwa yanda ba a tunani to irin waɗannan abubuwa dai haka wato mutane suka yi tarin wato postin ɗinsu a kafafen sada zumunta a halin yanzu waɗannan bidiyo na bola ahmad tinubu ire-irensu da yake nuni da gazawarsa da rashin lafiyarsa da wato da rashin lafiyarsa da nuna rashin cancantarsa a lafiyance wajen ya jagoranci Najeriya. Babu shakka Najeriya tana buƙatar mutum mai lafiya wanda zai iya hidima ga al'umma babu shakka janar muhammadu buhari ma shi ma lokacin da ya rike ƙasar nan ana ganin ya tsufa kuma tsufan ne yasa bai yi wa mutane yanda ya kamata ba to ina ga bola ahmad tinubu da ko rashin lafiyar buhari bai kai ba mutumin da baya iya tsayuwa iya tsayuwar awanni a tsaye ba zai iya rike takarda ba to ina ga mutane miliyan ɗari biyu? babu shakka wannan babban abin kalubale ne kuma tabbas idan wato wannan ya zama an bashi wannan ragama to babu shakka na ƙasa ne ga jam'iyyar apc duk da dai an riga ma an bashi jama'a da dama suna ganin cewa bawa tinubu wannan takara a jam'iyyar apc ba zai taɓa kai ta ga nasara ba domin al'umma a yanzu sun riga sun waye babu wanda zai je dangwala wanda ya san cewar ba shi da lafiya wato ya hau mulki a halin yanzu babu shakka al'umma dai suna ta wato tofa albarkacin bakin su a shafukan sada zumunta a dangane da wato rashin lafiyar tunumbin da kuma yadda ya nace lalle sai ya mulki najeriya duk daga masu lafiya an kya ɗaure masu baya su zo su tsaya takarar babban abin da ya sa wasu suke ganin cewar gyara ba zai taɓa samuwa a najeriya ba shine har sai ran da wanda ba shi da kuɗi zai iya tsayawa takara kuma ya ce ranar za a tabbatar da cewa canji zai iya samuwa amma yau a najeriya in baka ba wasu miliyoyin kuɗi baya ba ba za ka iya tsayawa takarar sanata ba ba ka iya tsayawa takarar ɗan majalisa ba ba ka iya tsayawa takarar gwamna ba haka zalika ba za ka iya tsayawa takarar shugaban ƙasa ba to a ce ba za a iya wannan ba ga wanda ba shi da kuɗi To kaga kenan babu yanda za a talaka ya iya shiga cikin tsarin wato mulki. Babu yanda za a yi kuma a ce talaka ya iya mulkan Najeriya a halin da take ciki a yanzu. Dole mulki sai masu kuɗi da 'ya'yansu. Maganar wai a ce wai wane ba shi da kuɗi talaka ne ya samu mulki. Ba har ma ko lokacin da ya hau mulkin Najeriya ana batun talaka ne ba talaka ba ne ba. Domin rayuwar da yake yi ba irin ta talaka yake yi ba da fata Allah ubangiji ya sa mu dace Allah muna roƙonka Allah kai mana zaɓi na alheri a dangane da wanda zai shugabanci ƙasar nan duk da yaɗa wannan bidiyo da ake yi da shagube da ake wa tunumbu ba shi da lafiya ya Allah in ne alheri Allah ka ba shi mu ba maganar wani maganar wani ba shi da lafiya ko kuma wani yayi kaza yayi kaza mu babban fatanmu duk wanda yake mafi alheri a cikin waɗannan guda ukun walau Atiku Abubakar walau Kwankwaso walau shi Tinubu ya Ubangiji Allah ka bashi Allah mun bar maka zaɓin komai kai ka komai kai kasan san aniya da zuciyar waɗannan wanda suka fito takara Allah muna tawassali ga sunayenka 99 da annabinka sallallahu alaihi wasallama Allah kai mana zaɓi na alheri a cikin waɗannan shugabanni duk wanda yake da zuciya ta taimakon al'umma a cikin zuciyarsa Allah ka bashi wanda kuma ya fito ne ba don al'umma a zuciyarsa ba don wani muradinsa ne Allah kada ka bashi wannan mulki mutane ne aka ba su mulkin ƙasarku dukiyar ƙasarku na hannunsu sai ya zamana kuna zuwa kuna roƙonsu ranka ya daɗe ban biya kuɗin makarantar 'ya'yana ba don Allah ka taimake ni sai ya ɗebo wani abu daga ciki sai ya baka ka je ka biya wa 'ya'yanka makaranta shine fa gwamna kuɗin da ake da ke hannunsa an ce ya gyara maka makaranta ya san yadda za a yi 'ya'yanka su samu karatu yanzu kuma kai ne kake zuwa wajen ci yana san maka wannan kuɗin yanzu baka justifying ya ɗebo da yawa ba kuwa ko baka ba shi daman ya debo da yawa ba ba haka rayuwar mu take ba mun ki mu haƙura da matsayar da Allah ya bamu mu tuna wa 'yan siyasan mu cewa dukiyar da ke gaban ku nan ba an halatta muku ne da ku da 'ya'yanku da matanku ku dinga ɗiba da yawa kuma in mun zo mun koka ku dan san mana kaɗan ba haka doka ta ce ba to amma ya za mu gaya musu cewa dukiyar nan ta ƙasa ce ba taku ba sai inda za mu daure da talaucin yanzu kaga mun zama fitina a gare su suna zaluntar mu amma mu ne fitina mu suke kallo suke daɗa justifying suke ganin abin da suke yi daidai ne dole su yi haka siyasar su ba za ta yiwu ba in ba su san mana ba tunda mun cika kwaɗayi ina fata kana fahimta ta kuma kwadai eh, eh, sammanan nan ba zai yiwu ba in ba su ɗebo da yawa ba so da kaga muna daɗa halatta musu yanda za su zalunce mu wanajjina bi rahmatika min alqaumil kafirina kuma ka kubutar da mu saboda tausayinka ba dan halin mu ba bi rahmatika saboda tausayinka ka kubutar da mu min kafirina daga mutane waɗanda suka kafirci